yau juma'a da watan ramadan hijirar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam shekara 1441 muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kafira mana rayuwa zuwa wannan rana musamman a cikin wannan wata mai alkurma wannan wata mai daraja wadda Allah subhanahu wata'ala yake ninninka falala ga bayinsa muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sa muna daga cikin waɗanda Allah subhanahu wata'ala ninninka musu lada muna daga cikin waɗanda Allah ya yanta daga wuta zuwa aljanna da mu da iyayenmu da kakanninmu da zuriyarmu da iyayenmu da kan uwanmu da sauran musulmai baki daya lura da ganin cewa wannan ramadan kullum muna maimaitawa mun sami shi cikin wani irin yanayi mara daɗi na takura da wahala da rashin walwala sakamakon jarrabawa imuwa da muke ciki yawanci firgici da ake ciki haka mutane su watse a guje to wannan abubuwa duka sun samu asali ne sakamakon yawan laifuka da muke wa Allah subhanahu wa ta'ala ana haka sanya a karatuttuka da ko'ina yawanci suka tsaya haka ma ya samu kullum muke bin ayoyi waɗanda muke tafiya a cikinsu muna karatu a cikin ayoyin suratul isra'i wadda Allah subhanahu wata'ala ya faɗi wasiyoyi wasaya na Allah subhanahu wata'ala sama da goma sha waɗanda suke jere wanda ya zama wajibi duk wani musulmi ya aiki da su don kyautata ɗabi'a kamar rashin ɗabi'a mai kyau da kyawawan akhlaq su ne mafi hatsari a rayuwa kuma kyakkyawan mu'amala da akhlaq su ne suke ɗaga darajar mutum har a lahira har a aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa wanda suka fi kowa zama kusa da shi a aljanna ma su ne waɗanda suka fi kowa kyawun ɗabi'a to muna da matsaloli wajen ɗabi'a ba kyawun ɗabi'a ana nufin ka dariya wa mutane amma in an samu amana ta cinye ba a wannan ba ke kyawun ɗabi'a ba ce wannan ya zama ladabin kura kenan tana sun koyar da kai tana wucewa amma sai ta suri dan akuya ba a sani ba saboda haka ana nufin kyakkyawan shari'a kiyaye amana tsayuwa akan gaskiya mu'amalantar mutane da adalci da tausayi da sauransu ana shine kyakkyawan ɗabi'a wadda in mutum tsaya a ciki rashin ƙarya tabbata akan gaskiya to wannan su ne da makamantansu kyawawan ɗabi'u wanda masu su su ne suke da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam aljanna Allah ya azurta mu da waɗannan control a karatun da muke ayata 25 ne muka tsaya a suratul isra'i zamu karanta ayata 26 da cewa an karanta ta da a baya to zamu saki karanta ta nan zamu mu tashi insha Allah wa ati zal qurba haqqahu na أعوذ بالله من بسم الله الرحمن الرحيم وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا نعم. الله سبحانه وتعالى شيء وآت ذا القربى حقه ka bawa jangi na kusa shi ma ka bashi haƙƙinsa zalƙurba shi ne dangi wanda dangantaka ta jini ta haɗa shi da mutum su ne ma'abuta ƙaraba ma'abuta ƙaraba su ne waɗanda suka fi cancantan jinin mutum ma'ana suka iya gadonsa a wani yanayi gwargwadon irin yadda yanayi ya faru da shi mamaci wani zai iya gada ko wani zai tsarewa ne ko makamacin haka amma dai su ke iya gadon mutum zalƙurba shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya faɗi haƙoƙinsu akwai jari bil ƙurba jari uh, junub Allah ya ambata a surafin nisa'i wato akwai wanda za ka gan shi dangi ne a asalin halitta sannan kuma ma'ana dangin mutum ne shi sun haɗa jini wan mutum ne ko kanin mutum ne ko babban mutum ko kawun mutum ko babar mutum ko gaggonsa ko makamantansu wannan allah riga ya haɗa jininsu da haka su akwai karaba a tsakani na dangantaka ta jini kuma a yanayin da yake iya yiwuwa mutum yana da karaba da mutum na jini sannan kuma a gurin zama suna makwabtaka wataƙila cikin gida su rayuwa ko kuma a guri ɗaya suke rayuwa ga gidan wannan ga gidan wannan dangi ne ta masu asali sannan kuma a rayuwan zama ma kuma har yanzu a kusa suke an fassara daga cikin fassarori da aka yi jari da kurba wa jari junub duk da wasu fassara shi da cewa a mata da ni to ala ayi halin zal kurba a nan da Allah subhanahu wata'ala yake magana a wannan aya a su ne ma'abuta karaba na dangantaka na jini tsakaninsu da mutum to suna da haƙoƙi akan mutum shi ma yana da haƙƙi akan su duk wanda ya zama dangin wani to kowa yana da haƙƙi akan kowanne to za ku iya zama dangi ne kuma sannan kuna rayuwa a gida ɗaya ga alaƙa ta dangantaka ga alaƙa ta makwabtaka na kusa domin a gida ɗaya kuke rayuwa ko kuma dangi ne sannan kuna rayuwa a anguwa ɗaya ga alaƙa ta dangantaka kuma ga alaƙa mana alaƙa ta dangantaka da araba mana ci na jini wanda Allah subhanahu wata'ala ya kudda wannan sannan kuma ga alaka na zamantakewa ku makwabtan juna ne a kusa da kusa su kuke to shin wannan Allah subhanahu wata'ala ya tabbata da haƙi suna zama hawa hawa wani zai zama yana da haƙoƙi daban-daban sama da ɗaya banda haƙƙin dangantaka akwai haƙin makwabtaka Allah subhanahu wata'ala ya kulla wannan za ka sai ce akwai haƙoƙi wanda kowane dangi ya ba wa danginsa shine wa ati zal qurba ka ba wa ma'abucin ƙaraba ma'abucin dangantaka da kai ka ba shi haƙƙinsa haƙƙinsa na abun da zama na wajibi akwai dangantaka ta wajibi wadda haƙƙi ne kawai kasancewa shi dan uwanka ne ka girmama shi a babin cewa shi dan uwanka ne shi ma ya girmama ka a kan cewa shi dan uwanka ne kai dan uwansa ne wannan dangantaka wannan haƙi na wajibin shi baya buƙatan wani abun duniya kuskure ake ciki a yau wannan dangantaka da haƙi na wajibin ma an ne da shi dalilin abun duniya saboda me za ka ji mutane suna zaune suna cin naman babban wansu saboda ne saboda watakila ko Allah ya fifita shi su a ganin su bai ba su kuɗi ba shi ba azurta su ba ya shi yana da arziki da azurta su ba daga suna cin namansa maimakon su ga darajansa ya ga darajansu ta hanyar alaka wacce babu maganan sisi a ciki wadda shi ne haƙi na wajibi mana a'a gaitawa ne a'a ba shi da lafiya a kula da yi ko kai ba da lafiya ya kula da kai ko kuma a za a gaisa ko kuma a za a je ya aike ka ko ka na wasu abubuwa ko shawari ko maganganu waɗanda suke muhimmai wanda ya shafi ci gaban wannan dangi su ko ci gaban wannan family to sai kaga mutane sun bar wannan suna tunanin kawai dangi na wane tunda yana da abun duniya to dole kawai nima in zama ina da abun duniya ko kuma zan mu'amalance shi saboda abun duniya da yake da shi to wannan ba ba daidai bane wanda a yau kuma shine yawanci abun da ake ci. dangantaka za ka iya mu'amalantar mutum ko da kuɗi ko ba kuɗi saboda Allah ya haɗa dangantakan ma'ana kun zama jini ɗaya wani babu tunanin cewa a'a eh, ina son gidansa ko ba na son gidansa ko yana bani ko baya bani wannan duk wannan babu shi ana bukatar ku zama kuna girmama juna dole bisa dole saboda ne haka Allah ya haɗa ku shine wa ati zal qurba haqqahu dangantaka ya sa a zamanin yanzu abu na kuskuren fahimta ga dangantaka da kuma rashin aiki da wannan ya sa a zamanin yanzu za ka ga wasu mutane suna auna junansu da danginsu a kan wasu abubuwa waɗanda suke babu dalili wannan ya sanya sai ka ga dangi yana zagi dangi a gurin wasu wanda su kuma ba su da alaƙar ta ɗin da jini, wani ce wa abu na wane kawunmu ne ko babbanmu ne ya samu babban mukami amma har yanzu bai ba mu kaza ba wani arziki shi na Allah ne arziki shi na Allah ne amma dangantaka da girmama juna na dangantaka wannan wajibi ne shi yasa babu dalili da zaka je kana cin naman danginka kana zagin sa a gurin wani bawan Allah bai kamata ka bude wannan kofar ba mutane da yawa suna zagin su suna zagin kawunansu suna zagin su baya mun komai bai taba dinka mun riga ba bai taba dinka mun kaza wannan in yayi maka a babin ihsani ne ya samu lafiya in ce maka ba bai samu lada ba amma dangantakar ku tana nan wajibin a ba da haƙƙin dangantaka wannan yana ne wa ati zal qurba haqqahu ko da abun duniya ko ba abun duniya ko yana baka ko baya baka ko kana bashi ko baka bashi wajibi ne ku kiyaye haƙƙin juna na dangantaka da Allah ya sa shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'd fi kitabillah da akwai al mu'asara bainal muhajirin wal ansar annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yayi hijira daga makka zuwa madina to ya sanya yan uwantaka tsakanin muhajirai da ansarawa ta yadda muhajirai suna iya gadan ansarawa ansarawa suna iya gadan muhajirai saboda yan uwantaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gina don su taimaki juna ba an sare sai ya tari muhajir wanda ya kauro daga makka ya dawo madina sai ba shi bangaren gidansa ya ba shi bangaren gonarsa ya ba shi kaza ya ba shi kaza shi kuma ya ci gaba da harkoki har ya zaman to sai a ce to wani ba kun zama yan uwan juna haka annabi sallallahu alaihi wasallam zai hada su sun zama yan uwan juna har ɗayan sai yana iya gadan ɗaya to daga baya sai Allah subhanahu wata'ala ya soke wannan yace wa maganan su gaji juna wannan babu shi masu gadan juna sune ne waɗanda dangantaka ta jini ta hada su sai sa Allah ce wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'd fi kitabillah baka ma'abuta dangi na jini wanda mahaifa ta hada su suke da tantancan a ce sashin su da sashi suna gadan juna sannan kuma suna mai juna a cikin mu'amala sannan suna eh, girmama juna a mu'amala amma maganan wani ya zama dan uwan wani haka yadda har zai gaje shi daga lokacin Allah ya soke lokacin sauƙi don aya to kaga ashe kenan duk wata magana ta wato abun duniya ba ta ciki sun ana magana dangantaka wane wana ne to har abada wanka ne wani kanina ne har abada ya zama kaninka wance kanwar ce har abada kawai kanwar ce ko ɗaya ta mutu ta bar kawai ya kanwa kuci kuma haka ake har gaban Allah subhanahu wataala menene haƙoƙinta menene haƙoƙinki a gurinta haƙoƙinta a gurinki kan su ne wajibi a kalle su wane wanka ne me haƙoƙinta a gurinka me haƙoƙinta a ta? na farko dole ka girmama shi ba za ka kuma ci namansa tare da wani mutum duk wani wanda za ka zo ka yi magana da shi akan wancan to kana magana da wani ne wanda babu alaƙan jini a tsakaninku Kula yaƙan wanda kake da alaƙan jini a tsakaninku wanda Allah ya ce wa ati zal qurba haqqo ka ba wa ma'abucin dangantaka ta jini haƙƙinsa Allah subhanahu wataala shi ya haɗa ku wane wana ne uwa ne uwa daya wane wana ne uwa daya? uba da manema wane wana ne uba da uwa da kuma duka waɗannan yan uwa ne yan uwan juna ne haka kuma Allah ya hada su kawai ya hada ne sai da ya ga dama wani suka hada uwa wani suka hada uba wani suka hada uwa da uba gaba daya duka wannan Allah ya tsara ba kai ka zaba ba ba shi ya zaba ba kuma da Allah zai halicci wannan bai shawari da wancan ba da Allah zai halicci wancan ya shawari da wancan ba ba a shawartan babban wa za a halicci mafi kankanta a gida a bari a shawarci babban wansu wani ma ya zo gidanku ba a wannan Allah subhanahu wataala baya shawarta wannan kawai hadawa waye, ashe da ya hada inna sai bi dokokinsa ba tare da lura da abun duniya ba ba tare da lura da abun duniya ba wasu kuma wani saɓani na shekar yau ne aka wayi gari zaka ga a lokacin da ake bukatar haɗin kai na 'yan uwan juna su sai aka wayi gari yan uwan juna sun ce gulmace gulmacen juna wasu zaka ga suna gulman ka ne akan abun duniya wasu suna gulman yan uwansu akan abun duniya wasu suna gulman yan uwansu a dalilin auratayya a wani matarsa ta mallake shi saboda haka baya kaza baya kaza baya kaza sai a fassara da wannan sai a yi gulma wani abu ne eh, shi kadai ya samu kudi don haka baya kula mu ya samu mukami baya kaza baya kaza mu ma baya ba mu komai sai ka je kana kira wani wani duk mukamin sannan da kuka gani bai wuce ba ni dubu biyu ba bai taɓa ba ni dubu kaza ba bai ɗago ni yayi mun arziki ba sai na zai ɗago kai ma arziki Allah ke arziki wanda ya ga dama saboda ka karkata ranka saboda wani ya samu kaza kai ma sai ka samu kaza ko shine zai zai azurta ka bai isa ba idan zai zama wata wasila ko zai zama dalili na wataƙila ka samu wani abu cikin lokacin ya yi dole sa sai ya yi shi ma aikin Allah zai ba shi zai sa kansa ba ko yana so ko baya so sai Allah ya shagaltar da shi yayi wannan abu saboda haka ba wanda kai dai ka shiga wata addu'a kuma kana kyautu da zato ga duwan bawon Allah balle kuma dan uwanka na jini to an gurbata yan uwantaka ta jini amai ita ta abun duniya saboda haka a yau idan mutum ba da lafiya farkon wanda zai fara gaya wa addininsa sai fara da mai abun duniya saboda tsammanin wannan ne zai iya fil da shi a cikin ciwo shine zai iya ba shi kuɗin magani shine zai iya kaza idan akwai danginsa wani talaka wani sai addu'a wata ilama addu'ar Allah ya karba to ba zai waiwaya zuwa gare shi saboda ba shi da abun duniya sai ya fara neman wanda yake da abun duniya a ganin shi shine zai ba shi taimako ya samu sauki wannan kuskure ne mutane suka mai da al'amari zuwa ga abun duniya shi yasa idan baka da kuɗi a cikin dangin ku wanda baki da kuɗi a cikin dangi abun da za ka duba dai irin bukukuwa na mata da son biki a gurin su amma wacce ba da abun duniya ko tana gidan mijinta ba su da abun duniya sai a yi biki sau goma da ita za ta ji labari sai da kyar ta biyo ta gefe amma wacce ta ce da abun hannu a ɗakinta za a yi komai saboda ne saboda an da abun kawai harka ce ta duniya harka ce ta abun hannu wacce wannan sabanin abun da Allah ya tsara to shi yasa ake cikin wahala komai an ne da shi don kwaɗayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu ka'ida lan sun nafsun ta tastakmila rizqa ba wanda yake azurta ba wanda yake hana ka arziki wani dai zai iya zama dalili ko ya baka wani abu ko ma hanya ka shiga wani guri in ya zo yi sai in ya maka ka gode masa ka yi masa fatan alheri kai ko bai maka ba ka gode masa kai masa fatan alheri babu wani amma aka wayi gari al'umma suna jiran wanda zai ba su wanda bai ba su ba shi ba mutum ba ne komin dangantakarsa kai an kusa a kai matsayin da ya'ya suna rina iyayensu idan iyayen ba su abin duniya ya'ya suna watsar da iyayensu sakamakon abin duniya wannan shine abun da gurbacewa har cikin ga wannan saboda haka idan abu babu idan uba ba mai abun hannu ba bane to kenan kawai ƴaƴansu ga dara suke masa idan uba mai abun hannu ne to wannan shine ƴaƴansa suke ba shi suna masa biyayya na iya abun hannunsa don tsoron kare ya fishi da su ba don kare ya fishi da su Allah ya fishi da su ne damuwar su ba a kare ya fishi da su ne kawai abun da suke gani na ta ya yanke shine kawai matsala to wannan karamin matsala ce da hatsari wajibi ne mu koma haƙƙin yan uwantaka a yi shi yadda Allah subhanahu wata'ala ya tanada to Allah subhanahu wata'ala ya ce wa ati zal qurba haqqahu ka wa ma'abucin dangantaka haƙƙinsa shine malamai sun yi fassara da bayanai misali idan ka samu wani abu za ka yi alheri waɗanda suke kusa da kai su su cancanta ka fara ba ma'ana waɗanda suke dangantaka da kai na jini kuma su mabukata ne hatta ko zakka ne ko zakka mutum zai fitar danginsa na jini in suna cikin mutum takwas da Allah ya ambata mana yana da yayu ko yana da kanne wanda ba shi ne yake ciyar da su ba ko ba a ƙarƙashinsa suke rayuwa ba kowa yana sa ne sai ko da suna zama yaran shagonsa ne su amma a zaman kansu suke ma'ana wani lada suka yake biyan su za su suke daukan ɗawainiyar gidansu su yi cefanensu su da sauransu in zakka ta zo in zai fitar su waɗannan sun cancanta to idan suna dangantaka da shi na jini su suka fi cancanta idan zakkar za ta ma'ana mutum goma kaɗai ya kamata su samu zakkar sannan kuma waɗannan dangi miskinai da fakirai a cikin dangin mutum sun kai mutum goma ko sun haura mutum goma idan ya raba zakansa wa iya waɗannan zakansa ta yi in dai suna cikin mutanen da Allah subhanahu wataala ya ambata a basu zakka in kuma ya ga dama ya rarrage don ya fidda zakkan ta fita ga sashin wasu aminai na waje ko sashin wasu mutane na waje ko sashin wasu makwabta na waje wanda su ma suna cikin waɗannan mutum takwas da Allah ya ambata sai ya rage wa dangi ya ƙara don ya kakuro wani abu ya bawa waɗanda suke makwabta ne su ma waɗanda suke cancanci zakka cikin mutum takwas ɗin to in ya haka ya yi daidai amma kar ya tsallaka ya bar jini kuma bai bada bai bada gare su ba ya zai ba wa wa'ansu haka ko ba zakka ba a babin insani haka kawai mutum yana so ya yi isani ko irin wani isani da ake yawanci a ramadan da mutane suna taimakawa junansu suna ba wa mabukata in mutum zai yi sai ya fara duba danginsa na jini ya musu akwai mabukata a cikin danginsa na jini to ya kamata ya yi musu idan abun ya tsaya a iya danginsa na jini mabukata sai ya kare a iya nan falillahi alhamdu ya yi isani bisa isani shi wa ati zal qurba haqqahu da kamata ka tsallake dangi na jini sannan kuma ka je ga waje sannan ga wani a gida danginka ne sannan kuma miskini ne ko fakiri ne ko wani mabukaci ne sannan kuma ta tsallake shi ka tafi wani guri ba wani bai tafi daidai ba ya zama wajibi mutum ya lura da danginsa sannan ya yi musu abun da ya kamata daidai da yadda ya dace ne wa ati zal ka ba wa ma'abucin wato abin eh, dangantaka ma'abucin karaba ka ba shi haƙƙinsa haƙƙi irin wanda dace in ba ka ba shi haƙƙi na wajibi ba zai tambaye ka gaban Allah zai tambaye ka a gaban Allah in baka ba shi haƙi na wajibi ba ma'ana ba ka yi masa abun da ya dace na wajibi ba zai tambaye ka a gaban Allah ka kawo ashi zal kurma haƙƙo ka ba wa dangi wanda yake na ƙaraba haƙƙinsa wajibi ne wannan wani miskina don ka samu ko lokaci ko wani abu za ka ziyarce shi ma'ana za ka gaishe shi ko za ka ziyarce shi ko da mutum yana cikin shugulgula wani sa'i ba shi da lokuta amma dole ka kirkiro wani lokaci don ka ziyarci wanda yake danginka ko ka ziyarci wanda ya cancanta a cikin danginka da makamanta haka akwai haƙoƙi na wajibi wanda in ba a bayar ba Allah subhanahu ta'ala su din za su tambayi mutum ranar tashin alkiyama za ka Allah cewa ati zalƙurba qurba wani miskina shi ma miskini mabukaci shi ma ka ba shi haƙinsa miskini shine wanda yana da abu amma ba ta yake isansa ba kullum shi ma mabukaci ne wato yana kai da ɗan abu amma ya abun ci gashi nan hannun duka hannu ƙarya in ji ba haushi to irin wannan ana bashi taimako daga cikin taimako wasu malamai suna bayani da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa mimma razaqnahum yunfiqun suna ciyarwa daga abun da muka azurta su da shi shine misali wani sa'i za ka ga ko ka kasuwa ko a harkar kasuwa sai Allah ya maka buɗi sai ka samu wasu riba wanda ba ka tsammani ko ka samu wani kuɗi wanda ba ka tsammani ko a harkar aiki wani abu ya fito wanda ba ka tsammani ka samu ko kuma kawai wani ya maka kyauta wanda ba ka tsammani ka samu to in irin wannan abun ya same ka ana so kai kuma ka ɗan wari wani abun da kake ga ya dace ka yi wa danginka isani ba tare da sun sani ba ba tare da sun san ma ta ina ka samu ko ka samu ba Allah ya san ka samu to sai ka dau wani abu da kake ga za ka iya yi bisa lissafi sai ka ba wa danginka wani abu shine wa ati zal qurba haqqahu ka ba wa danginka haƙƙinsa sannan wal miskina miskini shi ma ka bashi haƙƙinsa daga cikin abun da ka samu wanda ba zato ba tsammani ko kuma ka samu bisa ma tsammani ke amma sai ka same shi tare shi wani bai samu ba ma sai ka samu to sai ka duba suwaye miskine a unguwanku an yi musu wani insani daga ciki shine wa mimma razaqnahum su kan ciyar daga abin da muka azurta su da shi ka ɗan wari wani abu ka ba wa janjinka ka ɗan wari wani abu ka ba wa waɗanda suke miskine ko makwabta ko wani wanda suke eh, na kusa ba tare da kawai eh, ka tsaya kana lissafi ba in ka bayar Allah ya san ka bayar shi kenan magana ta riga ta tare Allah subhanahu wata'ala ce wal miskina ka ba wa miskini wanda yake mabukaci zaka ga mutum fesfes yana wanka yana dan shiri yana dan gaye balle ma in dan matashi ne mai gaye amma ba da sisi eh, sai dai burga ba yi da sisi sai burga yawa dai yi yin dan ya dan yi wanka ya dan yi ne ya dan sa ya abuna. amma babu sisi to irin wannan kar wannan dan kan ya rufe ka ka ki bashi dan dan wasu abu idan ka samu hali sai ka bashi saboda akwai waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya musu baiwa ba za su ce komai ba ba za su roƙe ka ba suna ɗan tsattsatsin su ba zamanin mu ne yanzu matsalar mu shine wai in ba mun ga mutum su ba to ba ma shi makon sa ba daidai ba to za ka iya ganin mutum da mota ma amma ka taimake shi yana buƙatar taimako wani za ka shi kullum tsabtsab ba shi da matsala kaman a ganin ido amma zai buƙaci taimako sai ka taimaka masa shi yasa eh, abu ne eh, wasu mutane la yasaluna nasa ilhafa ta'rifun bi simahum la yasaluna la yasaluna nasa ilhafa oh ba tsaya su za su tambayi ko su tsaya suna cewa ai mana kaza ko a taimake mu ko ai kaza a'a to ne miskini yana da ɗan wani abu a har yasa yana abu abunan ɗinsa yana ɗan wanke rikinsa ko yana ɗan wasu ɗan abda ko kuma kana ɗan ganin sa ɗan tsohon mashin ne a wancan tunda har yana da mashin kai shi kawai a'a mahimmin kawai da da wata mai bashi ake karba haka irin wannan ya kamata a ce in kana da hali musamman a cikin dangin ga ka taimaka masa wani ya zo taimakawa danginsa wani lokaci sai lissa ba masu mashin a cikinsu <laughs> ba ban da su masu abu ne wanda suke zuwa gona suna da abubuwa irin wannan in kai sai mutum ya galabai ta tukuna za ba shi to miskin shine wanda yana da dan wani abu amma yana bukatan kari karfi yau shine miskin eh, kamar yadda nassin alkur'ani ya faɗi abuna an safinatu tu fakanat li masakina ya'maluna fil bahr fa aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kull safinatin ghasba amma safinatu fa kana lima sakin kaga Allah ya ambace su miskinai amma suna da kwale-kwale wanda suke fito da shi a ba su lada a shi kenan miskini yana da dan wani abu wanda ba za ka rena shi shi ko bai tambaye ka ba ko bai sa ido a kanka ba kai sai ka tashi ka bashi saboda dangantaka abun nan shekar annabi sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala yana ce masa wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha akwai dangi waɗanda suke tare da kai a cikin hatta harkar da'awa kuma dangi ne akwai waɗanda su kuma dan abuna suna tare da kai a harkar da'awa sai sa Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa ka sadarkar da kanka ma'ana ka haƙurtar da kanka da irin waɗanda ka gansu kuna ambaton Allah tare kuna aikin Allah tare kuna aikin addini tare to in ka samu hali to wa'annan ya kamata kai musu isali sai shine wal miskina kawai ka dau wannan miskina ya dawo yana da ɗawainiya a kansa wancan ma yana ɗawainiya a kansa wancan ma yana ɗawainiya a kansa to suke abin da zaka yi kawai daidai gwargwado iya abin da ka san zaka iya yi kowa shi ya san irin karshen arzikinsa da irin abin da samu da irin abin da yake samu abin da zai iya yi shikenan sannan yana daga cikin matsalolin dangi in dangi ya musu isani sai ga su rena sai haba ka duba wani wai kudin da yake da shi ina wai naje wai wani kaga wani yadi da ya bani wai shine za a yi zan yi sallah kuma a kaga wai wai wai wai bani dubu biyar to dubu biyar takalmi ma ta aishe ne to wai ce maka wajibi ne cewa shi zai siya ma takalmi iya ko dubu ɗaya ya ba ka goce wa Allah don arziki ne daga Allah da mutane suna da haƙiƙanin fahimta da alaƙa da Allah sun san Allah wallahi ka ko a yake saboda tsabar muƙami ran da arzikin ka ya je hannunsa wallahi sai ya sauko har ƙasa ya baka kafin ya koma ta ka da matsala sai ya kira ka ya baka ko ya kira ka ka je ka karbo ko ya zo da kansa ko ya aiko kana bacci ma za a tashe ka ya kawo ma so amma matsalar mu shine kawai kamar dole ne sai an yi kaza sannan ga rashin godiya ga Allah idan za ka ga wani ya yi wa wani ko ya yi wa dangin nasa ko kuma ya yi wasu bangare kafin nan sauran kuma sai haƙuri sai wani bangare ina ba haƙuri ba haƙuri wani za ga mahaifiyarsa ya fara yi wa amma sai ka ji ƴaƴa su ma sun fara faɗa kawai sai mahaifiyarsa ce ah ka san waye mahaifiya wani za ka ga a ah, ya fara yi wa manyan yayu wanda suka tsufa kafin zuwa ƙananan sun hau fitina magana yawan kawai yake yi wa wanda ita ce sai abin da ta ce masa ka za ka cincinu da ƙananan maganganu da da yawan fitina da nisa yawanci al'umma mu ne yanzu haka ake ciki su da za ki ga sai sa wasu idan suka je wani gari to ba su son masu dawo cikin mutane so da irin wannan nisa din da cincinu saboda ne mutum ya yi alheri an zage shi bai yi alheri ba ma an zage shi to haka sai gwamnati gwamnati bai yi ba ya huta amma kuma hakan kuma hatsari ne yi zai gurin Allah su subhanahu ala ba daidai bane yanzu haka komai za a yi sai dai kai kawai domin Allah kuma ka yi iya abin da ka iya shi kenan kawai ka kauda kai me fitina da zagi da nisa yi shi wannan kawai yana rage ma zunubi ne kuma zai je tsaya a gaban Allah shi za wani gan ganci kullum dan fitina ne kullum a makale ke kawai akan wani dutse a angosu yana zama ko akan wani ice wanda ya tside shi ne kullum yake zama a kansa yana mita yana fitina kullum aikinsa kenan yana tsungure ya rame wani ta'i wani ta'i ya yi abu haka nan saboda mai suka kawai fitina da mita da sa zuciyarsa a kan rayuwar wani ba rayuwarsa ba kullum yana makale a guri da wannan fitina ne bala'i saboda ka wasu ga shi yasa zagin wasu mutane adawa ce da Allah man adali waliyan faqad azantu bil harb wannan cikin naka baka san matsayin sa gurin Allah ba kana ta zagin sa kana ta kana zagin sa Allah yana kishi da kai ka ka hadu da matsala shi sa ba a son a zagi mutane yasa imamu sa'adi yake cewa inna Allah akhfa wilayatahu fi ibadi fala ta hakiran na ahad min ibadillah Allah fa ya koye wani kansa a cikin bayinsa karin kare da mutane kana zagin su kana walakantar ko kana cin naman su ka san suwaye ba su a gurin Allah wani za ka taɓa shi kalma ɗaya za ka yi a kansa samu matsala a rayuwa to danginka ya maka falillahi alhamdu ka gode wa Allah kuma ka masa addu'an alheri bai maka ba ka gode wa Allah ka masa addu'an alheri in yau bai maka ba wata zai maka kuma da aka yi insha Allah ta'ala in akwai abun da Allah ya sa za ka samu ta gurinsa shi ne dalili to za ka samu ko me ya sama sai dole ya zo ta gurinsa Allah ya masa arziki to sai aka ce kai Allah ba zai masa ba shi ne da sana'ar ka mana kawai shi kuma kana masa addu'a Allah ya ƙara masa kai kuma Allah ya baka naka dan da Allah ya baka naka shikenan sai ka jira sai wani ya baka Allah ba zai baka wani sai dole shi ne zai baka su mutanenmu yawanci ba a samun alaƙa da Allah ba a cina Allah subhanahu wa ta'ala sai ga mutum yana ta cina danginsa yana ta ganin laifin danginsa yana ta ganin laifin wanensa wansa ne a kaninsa ne a sa ne yana ta fishi da shi wai ya masa ba in ya maka ka goge in bai masa ba ka masa addu'an alkhairi wata ran zai maka in bai maka ba ba ka ne Allah ne bai maka ran da Allah ya turo ka in sa zai zo wallahi sai ya zo Allah subhanahu annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama magana law antum tatawakkaluna ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at sun tsufa yana zaune Allah ki kawo masa abincinsa sai sai sai kuda a'a menene duk kwarin nan da kake gani suna cikin kasa sai Allah ya turo abincin zai wuce ta gaban sai su kama to in kai tawakkali ga Allah haƙiƙanin tawakkali babu wani wanda ba zai daraja ka ba kowa ya zai daraja ka a duniya kuma duk inda arzikin kai yake wallahi zai zo ya same ka ko kai za ka je ka same shi Allah zai kai ka wurin" yanzu ka samu shi ka dawo abin da ake so al'adu bil asbab sannan kyautata zato ga bayin Allah kar dangi su rinka eh, su rinka kiyaye dangin su ta hanyar kawai abun duniya ko su rinka kula da dangin su ta ido akan dangin su kawai akan abun duniya arziki a hannun Allah yake ba a hannun tuyi ba arziki a hannun Allah yake ba a hannun wane naka ke zama kaza ba abin da zai iya maka sai abin da Allah ya maka komi kaga ya kawo Allah ne ya sace ya kawo kuma dama na ce da haka yi kawo amma ya cancanci ka gode masa ka masa cikin alheri Allah sallallahu alaihi wasallam man sana'a lakum ma'rufa fakafiru wanda duk yayi muku aikin alheri ku yi masa mukafa in ba ku samu abin da za ku masa fa in lam tujidu ma tukafi'unahu fad'unahu hatta taraw annakum kafa'atumuhu in ba ku samu abin da za ku yi masa mukafa'a ba ku yi masa alheri ba ku yawai yawaita addu'a gare shi ku ji cewa eh kun biya shi ta hanyar yi masa addu'a to amma a zauna ana ta ɗimuwa ana ta wahala ana ta zagin juna ana ta ɓamɓare juna ana ta zubar da mutuncin juna ka tashi musamman ka tafi ko ka ga wasu dangin sun haka kai wannan ta tafi gidan wacce sun zagi wani wanda shi ko ba a garin ma yake kuma dangin su ne uwa ɗaya uba ɗaya ko dangin su ne uba ɗaya ko dangin su ne uwa ɗaya ko dangin su ne babban su ne kanin baban su ne ko dangin su ne kawun su ne wan gatuma su ne ko wani wannan ta tafi gidan wacce ko wannan ya tafi gurin wancan sun zauna ban da dangin ba abu da suke zaga wannan baya ba mu kana ganin sa gaba ɗaya ya dinne kuɗi daga shi sai sa baya ba ku Allah ne ni Allah ya baka ba dan yin kai ba kar ya baku wala in ya baku sai ne kar ya baku in ne baku ba sai ne ba a yi wanda su fi shi kuɗi ba kafin shi sannan kuma ba zai wuce ba ne sannan ku da tabbata za ku su saboda haka wannan fatar basira ce ka zauna kana jiran danginka bai baka wani haka ya zama abun zagi ko ka je gurin wancan kana ta magana ta wancan yayi magana har mutane ma kuma ka duba wane ya samu mukami kaza amma ga yan uwansa nan a gidan haya wane yake ga yan uwansa nan a taba yake to da ya zama ya rike mukami kazan sai aka ce maka zai azurta wane daga inda Allah ke so ya ajiye shi shi wannan ya ce dago shi ya kai shi inda Allah eh, eh, bai nufi ba Allah subhanahu wataala ce wallahu faddala ba'dakum ala ba'd fi rizq faman lazina fuddilu bi raji rizqihim ala ma malakat aymanuhum fa hum fihi sawa Allah yace ku sani ya ku bayin Allah ya fifita tashin ku akan tashi sun rizki a bangaren arziki dole kawai a samu wannan yana da ɗungin maƙudan kuɗi wancan kuma ko sisi ɗaya ba shi dole a samu wannan yana da ɗungin dukiya wancan ko shi da komai dole a samu haka haka Allah ya faɗa Allah ce faman lazina fuddilu bi rajirihim ala ma malakat aymanuhum fa hum fihi sawa wadanda Allah ya ba wa tarin kuɗi da tarin dukiya ba su isa su dan wannan dukiyan su ba wannan wanda Allah ya so ya gani shi cikin kaskanci su su dauko dukiyan su kai wa wancan wai don su dago shi yayi kuɗi shi ma ya zama irin su Allah ce wallahi ko sun taru ba su isa wannan ba sai in Allah ya gada ba. ba shi kenan don wani ya rike mukami da su wane nasa yan uwansa ne danginsa ne suna a taba to sai ne su daina ta su kwanta sau da wani ya rike mukami kaza wannan hauka ne wannan hauka ne kafin ya zama ya rike mukamin ma ai suna caba to me suna kuma sana'o'in ka rike sana'ar ka a kan ne roƙi Allah ya mata albarka in yankan farce ne roƙi Allah ya mata albarka in da ko kake roƙi Allah ya mata albarka wane naka kuma ya je kololuwa in masa addu'an alheri ba ruwanka da shi kan kai hasana in ya baka abu ka gode wa Allah ka mata addu'a in bai baka ba jira kawai Allah ne ke sa harzikin ka a hannunsa ba na magana ta gani ka huta amma wai don ya dawo maka arziki ya fidda kai daga wahalar da Allah yake so ya ganka a ciki ka zama mai arziki wannan ka daina wannan mafarkin wannan na Allah ne aikin Allah ne ba aikin wani ba kuma in wani zai yi duk abin da zai yi a duniya ko duk Najeriya kudin su ne wala ga isa ya azurta ka ba ba isa ya azurta ka ba komi ya baka abin zai lalace saboda Allah baya son ya zama ka zama mai arziki tukun to shi yasa ka roki arziki kawai a gurin Allah kuma mu'amalanci duk wani dan adam da nufin alheri kawai suke nan suka huta mutane a bangaren wannan an yi nisa wajen ɓaci Suke shi mutane kawai suke ta abubuwa wanda ba su kamata ba wannan ya ɓata da wancan ni yanzu na daina zuwa gidansa ma yanzu na daina zuwa kaza na daina shiga sha'aninsa saboda gaba daya ba shi da kirki yana da ruwa yana da kaza yana da mai ah, kwanayi ba ke zan mai rawa ba in ba yi kwaɗayi ba yaushe ka tsaya kana tunanin wane yana da ruwa to duk irin waɗannan abubuwa mutane su ne da hankali kai kuma dangi in za ka yi abu in kai ne mai abu hannu kai kawai domin Allah kar ka jira yabo ko kushewa kuma kushewa kare hana ka yi abin da za ka yabo kuma kai sa shi ne dalilinka na yin abu sai ka zama baka da abu ne gurin Allah sai ka da lada a gurin Allah subhanahu wa ta'ala haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa atizal qurba haqqahu wal miskina ka ba wa ma'abocin dangi dangantaka haƙƙinsa wal miskina ka ba wa miskini haƙƙinsa miskinai suna da haƙƙoƙi don Allah su taimaka wa miskinai a lokacin da suke da bukata ka yi iya abin da za ka iya wabala sabil ma'abocin tafiya shi ma idan yana cikin halin kakani kayi shi ma a taimaka masa shi ta har ya cancanta ibn sabil idan mutum matafi ne ko da ne arziki ne a kasarsu amma lokacin da ke halin tafiya zai iya shiga wani hali don a ya a bashi zarka sai dai sai Allah kuma a nan ya ce wala ta bazira amma kar ka yi bazaranci ka watsar da dukiyan gaba daya wa'annan dangi na ne duk abu ya zo duk gaba daya ka watsa ka watsa sai kuma koma kuma duk kuma daya hannu wannan kuma ya zama Allah ya hana wannan ha a cikin abun da ka samu din ka daidaita ka ga menene za ka ba su iya insani kar ka tsaya kana tunanin yanzu in na bashi ya bai kaza ma zai lena ya lena mana ba ruwanka amma dai ka bashi iya abun da ka san aikin tattalin arzikinka yanzu zan ba wani da wani amma su wani da wani kuma sai lokaci na gaba shi kenan sai ka sani sai ka san abun da za ka iya yi ko kuma zan ba wa kowa ya samu amma zan rarrage ba zan ba da dewa da yawa ba saboda idan na ba da yawa da yawa ni ma kenan zai kare su ba san abin da kake ci ba ka san mutane yau su suke yanka abin da kake da shi haka kawai mutum idan ya mai ta ha miloniya ne kawai miloniya ne kana ganin sanan kudi a gurinsa shi ba mai san koyowa kawai da jari kawai kana ganin sanan kudi a gurinsa shi kenan daga nan ya yanka kawai shi kenan zuciyarsa da shaidan abu da shirya masa kenan kullum in ya zauna cikin matansa magana kenan in ya zauna cikin sauran yan uwa magana kenan yana da kuɗi yana da kuɗi kawai wani in aka nuna ka ce ba shi kana da kuɗi wani idan ya rinka ɗan mashi ko haka shi kenan yana da kuɗi yana da kuɗi shi kenan nawa ake sai da mashin ne mashin da na gawa ne a kayi nawa ake suka ce dubu ɗari ka zai sai dubu ɗari ka zai haka ya muku yana da kuɗi shi kenan kawai ya fi sun tafiya mutane sun zama ba za ka rasa me za ka ce wa mutane wai ka yi asusu wani sa'i ka tattale ka yi asusu Allah ya san addu'o'in da kake yi asusun da kake da me ka samu wani abu naka ka biya wa kanka bukata da ikon Allah wannan ma ya sa mutane kawai a'a eh, yana da kuɗi shike karkai komai kawai ka zauna kuruhu gaba ɗaya kawai ya gowa <laughs> ya mace shine shine da ya baka da kudi to shikenan abu ya yi daidai kenan a wannan ba daidai ba kullum dole a samu wasu suna da hali mutanen yanzu su suke yanka wani milomiya ne wani biloniya ne wani yana da kuɗi wani kuɗin da ya kare haka kiwo ya ka wani ya cewa ina wani bai da kuɗi ba yanzu ba duk ganin sa kuke nan wani bai da kuɗi ba yanzu ba ni na sani bai da kuɗi haka za ka yanka suna faɗa bai da kuɗi ya sai da gidansa na guri kaza filinsa ma ya sa shi yanzu filinsa suna kasuwa mun wannan fushi ne tafiyar musulmai a yau wai kuma na so rage annoba ta wannan bala'i da mutane suke ciki na gulmace gulmace da annan da sa ido a kan rayuwar juna ya yi yawa wannan ya yi yawa sosai Su wani aka zaga ana ci wasu tsawa su Allah subhanahu wata'ala ya ce wala tu bazir bazira kar wai ka zo duk gaba ɗaya kare da abun da kake da shi wajen kana tsoron kar a ce baka bayarwa a kawai kai domin Allah duba su da abin da za ka iya yi kai amma ka taura da wani abun da kai za ka zauna cikin rufin asiri da ikon Allah ka duba abu da ta radiyallahu lokacin da zai yana cikin rashin lafiya yana ga kamar zai rasu annan sallallahu alaihi wasallam ya zo gaishe shi ya rasulullah ni ka san ina da dubbin dukiya ya rasulullah kuma sannan bani da wani magaji a duniya sai ya guda ya ga ta nan ya ta ce ita ce kawai za ta gaje ni a rasulallah wannan dukiyar nawa shin raba shi uku mana biyu bisa uku na ba da shi fi lahi a aikin addinin Allah ɗaya bisa uku kawai in bar wannan yarinya tun da tana da kuma sannan ga tarin dukiyar akwai har sallallahu alaihi wasallam ya masa a la kan sai da kai haka ka duba ɗaya ce guda da sannan sai ce ya lalla to zan raba dukiyar biyu in bar rabi wa ita wannan yarinya rabi a je ai aikin addinin Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a a kar kai yi haka yace to ya rasulullah zai raba dukiyar uku daya bisa uku a je ai aikin addinin Allah biyu bisa uku na bari ta gada Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma'ana yace sulus malihi yana wasiya da sulusin malihi wato ɗaya bisa ukun zuciyarsa a yi aikin addini a bawa waɗanda su cancanta a bawa mabukata biyu bisa uku ya bar wa yarinya nan su lazari ce to duk da haka fa ɗaya bisa uku ma fa a raba shi yana da yawa ka sani cewa ka bar ƴaƴanka sai su lazari ya sigar jami ka bar ƴaƴanka akan wato bisa wani abu da suke da shi shi ya fi alkhairi a kan su su zama nauyi a kan mutane ana ta neman taimako yanzu za ka gawa ne in yana raye ya'ya kusan talatin da iyalansa da sauransu in ka haɗa sama da mutum talatin a gidansa ana ci ana ci lafiya lafiya da ikon Allah da rufin asiri na Allah amma a ce ma wani ya rasu an kai sararin kan eh, ana kun mutuwa tana jikin mutane don kwana uku farko a tsaya taimaka wani ya kawo dan shinkafa wani ya kawo dan kaza wani ya kawo kaza ayu bayan wata ɗaya wata biyu suka jana fi an ga ƴaƴan za sun so mabara ko wani yawa mutuwa ta shi ke duk amfanin su cikin al'umma an manta da shi haka rayuwar ta wata ke manyan malamai nawa ne suka bar duniya wa su waye suka tsaya akan akan akan yanin su aka kai komai da karatun yanin su da komai sai ɗaya ɗaya ku wanda Allah ya kare sai ɗaya ɗaya ku amma an jima kaɗan an manta da mutum dukkan alkhairi da da yi to shi yasa kawai annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya sa'ad tattali shine alqur'ani sa'ad radiyallahu anhu cewa ka bar 'ya'yanka, abu ne ha ba ka ganin nassin alqur'ani ya tabbatar da tattali mutum ya boye wani abu don ƴaƴansa wannan ya halatta ya boye wani abu don rayuwarsa ta gaba wannan ya halatta Allah subhanahu wata'ala ce wa ammal jidaru fa kanat li gulamaini yatimaini fil madinati وأما الجدار فكان, فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك أما katangan nan da ka gani ya kasance fa na wasu yara ne marayu guda biyu karkashin katangan da suka tafaɗin nan tarin dukiya ne babansu ya dunne a gurin ya kuma yi addu'a Allah ya nuna wa yaran in sun girma kuma Allah ya yi yabi baban ya ce wa kana ma saliha baban nasu musulmin kwarai ne amma kaga dai amma kaga ya aikin aikinsa na tattali da yi wa 'ya'yansa haka abu ne almubazzaranci haramun ne a addinin musulunci gashi Allah ya ba wala tu bazir ta bazira tattali kuma abu ne da addinin musulunci ya karanta haka mutum zai iya tattali da abin da yake da shi ya rinka tattalawa yana abubuwa kar ya yi wasa ko da kuwa wasu za su yi ta maganganu a wani kaza wani kaza ba ruwanka sai da wajen abinci ka ci abinci ne kyau ba a son a yi wasa da cin abincin da ya dace in dai mutum yana da hali mutum ya ci abinci mai kyau wanda tafi ba wani sunnar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam cin abinci mai kyau da ciyar da iyalai abinci mai kyau wannan cin abinci baya hana arziki yawa abinci mai kyau baya hana arziki ka ci abinci mai kyau yadda ko ina ka ci abinci ka koshi to ba ka tunanin wani abinci da zai kawar maka da hankali a kai ka ka ci in Allah ya hore maka kai wannan ba a wasa da abinci annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa wasa da abinci ba a ci nama a koshi wannan shine ɗabi'ar annabi sallallahu alaihi wasallam zaka in mutum yana da hali sai wannan wala tubazzir tabazira amma ta kama bazzaranci har ka wuce gona iri Allah ya ƙara maimaita innal mubazzirina lalle wanda suke almubazzaranci su rinka wasa da dukiya su rinka wasa da abubuwa na abin da ya kamata a yi tattalin sa wanda suke wannan kanu na shayaku da sun kasance ɗan uwan shaydanu ne kaga idan har Allah ya kusa wannan shi almubazzaranci bai dace ba. ya kamata mutum ya yi tattali ya yi abin da zai yi bisa ƙa'ida da bisa lura da abin da ya kamata shi ya san tattalin arzikinsa shi ya san karfin arzikinsa ya yi abun da ya dace ba tare da ya wa yaren su ke ƙarƙashinsa ba ba tare da kuma ya wuce gona da iri ba sannan ya yi isani wa danginsa gwargwadon abin da zai iya yi kare manta danginsa ba dole sai ya yi kullum ba in yi san ba zai iya ba ba dole sai ya yi kowane wata ba in yi san ba zai iya ba ba dole sai ya yi kowane wata biyu in yi san ba zai iya ba ba dole sai ya yi kowane rabin shekara in yi san ba zai iya ba in zai iya yi shekara shekara in ya sun ya kafin ta kenan sai rinka tanadi in shekara ya musu isani in zai iya yi wata shida shida sai rinka tanadi in wata shida ya musu bayani a yi musu isani in zai iya yi duk bayan wata biyu sai rinka tanadi in zai in lokacin ya yi musu in zai iya yi duk wata sai rinka tanadi ya rinka yi musu in zai iya yi duk sati gwargwadon kai kasan yanda kake ka san ɗawainiyan kanka ka san abun da kake duk da akwai abun da yake na yau da kullum kuma da yake iya shigowa wadda Allah ke dora wa bayinsa ɗawainiya wannan kuma wani aiki ne daga Allah subhanahu wata'ala a cikin yan uwa su ga ɗawainiyan wasu ya shiga cikin wasu wannan kuma wani tsari ne na Allah wanda Allah ya nufe su da falala su ɗau ɗawainiyan wasu sai ga sun a cikin dangi ne zalika fadlullahi yuti man yashi wannan falalan Allah ne yake ba da shi ga wanda ya so in za a yi ita banda almubazzaranci in ji Allah subhanahu wata'ala in za a yi abin da za a yi kowa miskinai kowa shiri kowa kowa da kowa ban da mubazzaranci kar a wuce gona da iri inna mubazziri ya sanu ikhwana shayatin lalle mubazziri masu yin shi sun kasance yan uwan shaydanu ne wa kana shaytanu li rabbihi kafura kuma shaydan ya kasance kafuran wato kullum bijiralle ne li rabbihi ga ubangijinsa shaydan bijiralle ne ga ubangijinsa ba ruwansa ga ubangiji kuma ya kafircewa Allah kuma baya son Allah kuma baya tare da Allah kuma baya bin Allah shedan ke saboda wa kana shaytanu bi rabbih kafura shedan ya kasance bidirarre ne marar bin Allah wato ga abuna ga ubangijin baya bin ubangiji baya bin Allah subhanahu wataala haka abi Allah subhanahu wataala ayi abun da ya dace kuma ayi abun da ya kamata wannan shine abun da Allah subhanahu wata'ala ya faɗa ba tare da wuce gona da iri ba ko ba tare da ketare iyasa ba ba tare da yin abun da bai kamata ba idan aka yi abun da bai kamata ba Allah subhanahu wata'ala ya hana idan aka yi abun da ya kamata Allah subhanahu wata'ala da haka yake umarni haka ayi abun da ya kamata ayi daidai sannan kar a wuce gona da iri kar a yi almubazzaranci a yi ne wa shingi kan daidai abin da aka samu za a iya yi a yi ne wa miskinai daidai abin da aka samu za a iya yi a yi ne wa matafiya da ma duk wanda ya cancanta makwabta da makamantansu ko ya yi abin da zai iya yi sannan mutum ya yi bisa ka'ida da bisa jirgiko abin da jirgiko ba tare da wuce gona da iri ba ba tare da almubazzaranci ba wallahu ta'ala alam insha Allah ta'ala zamu dakata anan ganin cewa lokaci yayi muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana mu Allah subhanahu wataala ya yafe mana zunuban mu wannan rana ta juma'a Allah subhanahu wataala ya hada mu da alkhairin cikinta muna addu'a da kuma tilaki wa manzo sallallahu alaihi wa sallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن duk abin da ya zama wani damuwa Allah subhanahu wa ta'ala ya mana maganin sa a yanayin da ake ciki na kawainiya da damuwa da rashin nutsuwa da kwanciyar hankali Allah subhanahu wataala ya kawar mana da shi Allah subhanahu wataala ya kawo mana dauki inna Allah ala kulli shay'in qadir wa bil ijabati jadir kiyayenmu da kakanninmu Allah subhanahu wataala ya gafarta musu Allah ya yafe musu zunubansu Allah ya fasaha musu cikin kaburburansu Allah ya yalwata musu ya haskaka musu kaburburansu Allah subhanahu wataala ya shiryar da mu ya shiryar da zuriyarmu da iyalanmu ya tabbatar da mu bisa shiriya inna Allah samiu qaribun mujibud da'awat سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك